Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma mandantani, ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin. Somawar kwambalar kokowar takobin kasa aji na 43 nan da 'yan sa'o'i zai soma a birnin Difa a jajibir ɗin wannan babbar haɗuwar wasar motsa jiki ta ƙasa mazamna birnin sun ba da ra'ayinsu za ku ji su a cikin shirin namu. ana ci gaba da yadawar yarjejeniyar haɗin gwiwar kafofin labarun niger a cikin yankunan ƙasa jiya tawagar ta kasance a doso za ku ji wani mamba na tawagar a shafin rahoton musamman na maraicen yau za ku ji bayanan da ke kumshe a cibiyar kira ta snv domin manoma da makiyaya masu sauraro barkamu da yau alhamis 22 ga watan disamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Kokowar takobi aji na 43 gobe da maraice yake buɗa ake buɗa gasar a birnin Difa. Tsawon kwana goma 'yan kokowa tamanin da suka fito daga jihohi takwas na ƙasar Niger za su fafata tsawon sati ɗaya da zummar ɗaukar takobi shaidar zama zakaran 'yan kokowar gargajiya a ƙasar Niger. Wakilin Gidi Abdurrahman ya firanta da wasu mazamna birnin Difa ga bayanin da suka yi. kokon da gobe za a fara fara shi da lahiya kare lahiya tsaro kuma su yawa a wajen saboda akwai da mutane a wajen jama'a a kare su lahiya su watsa lahiya da dukiyar mutane kuma gaskiya kokon na muna so takobin na yazo zo difa kuma mu ji daɗi ni ra'ayina a dangance da wannan kwambala ta kokowa da za a yi a nan cikin jihar mu ta difa fata na dukkan bakin da za su yi jiha bakwai za su zo su kara cikin kwana goma a cikin jihar mu ta difa Allah ya sa a yi wannan abun lafiya al'ummar garin difa su nuna goyon bayan su zuwa ga wannan kowa da za a yi muna cikin yanayi na rashin tsaro jihar difa shekara nawa tun ina matashi na kwarai sosai marbar da in ji an ce ga can za a yi kokowa takobi difa amma yau gashi Allah ya ba mu dama za a yi mana wasa kokowa mun yi ji daɗi sosai takobin ma muna fatan ta ci saboda ta jima sai a hankali Dangance da shirye-shiryen kwambalon ƙwallon ƙafa kuma aji na bakwai na gasar ƙasashen Afirka Chan 2023 tawagar ƙwallon ƙafar Nijar Mena a Prim a karan sada zumunta da ta yi jiya da ƙungiyar AC Ajaccio ta Faransa ta sha kaye da ci biyu da banza. a ranar 6 ga watan January mai kamawa Mena za ta fita ta biyu domin wato sake karon sayar zumunta da tawagar kwallo ta angola da ta mauritaniya a birnin tunis bayan wannan kuma tawagar za ta isa algeria inda za ta kasance cikin rukuni a tare da kasar jamhuriyar demokradiyyar congo da kasar kamaru Studio Kalangu ta fiye yaran Nijar bari mu isa yankin jihar Makwai. Wata tawagar aikin yadarwar yarjejeniyar haɗin gwiwar kafofin labarun Nijar a jiya Laraba 21 ga watan Desamba ta sadu da ma'aikatan kafofin labaru na jihar Doso. Komi ke manuhar wannan haɗuwar Mudi Musa mamba na kwamitin ya ba wakiliyar mu na Hadiza Hassan Amsa Mutare Muhammadu ɗauke da fasara. Daga watan Fabrairu mai zuwa da yarda Allah wannan yarjejeniyar za ta kasance makami daya da zai sa a gyara matsaloli tsakanin masu gidajen kafafen yada labarai da ma'aikatansu. Akwai waɗansu shugabannin gidajen kafafen yada labarai da suke ja baya wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya saboda abin da suke tunani bayan rataba hannu shin ko za su iyawa da sabon nauyi da wannan yarjejeniyar za ta kawo. A shawarar da aka kawo akwai aiki da ƙudurin kudirin doka akan tallace-tallace da ƙara tallafin da gwamnati take baiwa kafafen yada labarai. Ko da tallafin da gwamnati take bayarwa ba a ƙara baiwa kafar yada labarai da bata saka hannu akan wannan yarjejeniyar ba. Ba su da ikon samun tallafi daga gwamnati da waɗansu alfanu da suke iya samu daga gwamnati. Daga doso mu tattaka zuwa yankin Tilaberi makarantun firamare goma sha uku na harabar ilimantarwar Franco Arab ta Wallam cikin arba'in da harabar ta kumsa sun kasance rufe a dalilin rashin malaman koyarwa su goma suke rufe a shekara 2020-2021 kuma uku suka zo suka karu a bana Hashimi saluhu Aliyu inspektan makarantar Franco Arab ta Wallam a firarsa da Adamu Tawaki ya kara mana bayani. Harabar kula da makarantun boko faranko Arab da ke nan Walam haraba ce da ke kula da gundumomi biyu Bani Bango da Walam. Akwai makarantu arba'in na firamare da makarantu uku na sakandare a cikin su ɗaya CS ce. Makarantu ne da ake koyar da Faransanci da Larabci. Matsalolin da muke cin karo da su rashin malamai bale a bangaren firamare. Wannan ba Walam ne kadai ba ina ganin ya shafi duka makarantu ne na jihar Tilabiri. Shekara bara zuwa bana na tarar da makarantu goma da aka rufe saboda rashin malamai. A makarantun firamare matsalar ita ce a kowace makaranta a aji sai an samu malamai biyu saboda malamin da zai koyar da larabci bai iya faransanci. Bari mu sake leƙawa yankin mangari cibiyoyin famfo takwas jonin ruwa na tallafi biyu da mashaya hudu da zubin jarin da ya kai miliyon ɗari na kuɗin sefa da wani proje ya aiwata cikin angoyi hudu na garin gaskeru da zangunan kewaye domin kawo wa al'ummomin sauƙi wakilin mu gidi abdurrahman ya firanta da wasu mutanen na gaskeru bari mu saurari bayanin nasu yanzu abin da aka kamu a garin wannan proje wannan da ya bamu ruwa da ya kawo ya bamu a garin wannan mun yi shi godiya sosai lokacin da babu ruwa nan mun sha wahala mun mun tai garin mutane suna ce mana an a garin su ma suka fita sun zo suna bata mana mu suna ce haka na to abun Allah ne ya kawo ba mu ba muka kawo rijiya wannan da muka samu alhamdulillah mun sha wahala ruwa da muka samu muna ajiya da kokarin mu mu sa dan ko naira mu 50 a ran da akwai kudi ko dala 100 muna ajiya mun samu muna ajiya in kwa wani ya abu jara in ya zo za mu dauka za mu jara mutum ya yi muku kokari kuma ka ce a jara bai kamata ba mun samu muna shan wahala akan ruwa har wani gari muke tafiya muke daukar ruwa akai da sannan mu zo mu fura wuta kuma muna shan wahala akan ruwa mun gode wallahi tun da muka fita muna wahala za mu kirdike shi hannu biyu biyu Mu komo babban birnin ƙasa jiya 21 ga watan Desamba kamfanin gidan ruwa na ƙasar Nijar Sen da kamfanin kula da albarkatun ruwa na Nijar Spain suka sallace aunin lita na ruwa miliyar da aka sakawa al'ummar Nijar sakamakon aunin ƙoƙarin shekaru da shekaru kan aiki tsantsa. Olivier Asogwabi yawa babban daritan Spain Sani Salu tambaya a kai ga fasarar amsar tasa. da zaran ka kawo wani abu na ƙari to ka ƙara ne bisa ƙari ga al'umma a yau miliyar 100 na litocin ruwa sun ba da damar wadata fiye da kashi 80 cikin 100 na al'umma a cikin birane wannan wani ci gaba ne na haurawa daga miliyon 1 zuwa miliyon 5 na al'umma da muke baiwa ruwan sha faɗin ƙasa kenan yana canza hanyoyin samar da tsabtattun ruwan sha ga al'umma duk wanda ya ce tsabtattun ruwan sha ya ce kiwon lafiyar jama'a kenan zai kyautata rayuwa al'umma. Bari mu isa yankin dandawa bana ramana a cikin kwamin ɗin bana gundumar gaya ta ba da sakamako mai kyau masara da dawa sun samu sosai amma rake da kuma shinkafa sun fuskanci ambaliyar ruwa a cewar shugaban sashen noma a kwamin ɗin ta bana zakari garba inda ya ce. shekarar bana ruwan da mun ka samu a shekara goma ba mu same su ba tunda da mun ma wuce mil na ruwa da an ka samu duk abun da an ka sa to barakallah an same shi masu sa dawa gero masara dinkali rogo duka dai abun da an ka sa an samu to matsalar dai waɗanda ke sa shinkafa da wani dinkali na bakin ruwa ambaliyan ruwa aka samu sai ruwa ya canye shinkafan nan da arake da shinkafan nan waɗanda adda gonaki lambaɗan hwadaman masu sa dawa da dinkali abun ya taɓa su ta kai takaice dai in an ɗauki abincin shekara na al'ummar bana suna da kashi 60 kashi 40 kinnan shine ake zaton ya ɓaci abin da ba a samu ba kenan an duba yawanci duka noman wanda a bakin hudaman nan shine ya same shi bari mu leka yankin wato maraɗi katsina barayi a kwamin ɗin tasawa sun sake sabon salon satar motuna a faɗar rabar holis ɗin gundumar barayin na farma 'yan kabu-kabu da wani sabon salo mataimakin kwamishinan polis na tasawa amadu sumana ya karawa wakilinmu iliya mummuni bayani inda ya ce mayaudara suna da strategy da yawa gare su su masu kayan su ne ya kamata su kula da kayansu kuma su san yadda za su yi kula da kayansu da mutanen da suke tare da su tunda kakin da muka samu na hoko dai akwai wani dan kabu kabu da ya dauki wani kiliyan yana kai shi gidan shi sai sun kai wani bakin kohon wani gida wanda ba gidan su ba ma bane sai yake mai yanzu ya ga gidan shi nan zai ta dauke matan shi tana likta ba ta lahiya ne to shi kawai da ya ta kawai shi kenan na biyu kin kuma kuma da muka samu shi wanda suke sayan moto suna saida ne akwai wani kiliyan zo yake mishi yana son motar saida sai yake to ga wani moto nan sai wanda ya zo sayan motar yake to sai ya dana ya gani sai shi a ya bar shi hau motar kawai kawai ana kallon sai ya shi kenan sun zo bin duka sun zo sun yi deklare dole ne mu kuma mu canza da su mu sanya da suke yi dan lokacin nan ne aikin mu zai da kyau kuma muna iya samun kamun mayau da ran nan a hukumce da su Majalisar 'yan Nijar da ke zamne kasar Amurka cewa da diaspora ta zuba tabzin koke-kokenta zuwa ga mahukuntan Nijar inda ta sha hankalin cewa a girka wato yanayi da zai ba su damar zuba jari a gida wakilinmu na musamman tanan fulai ahmed ya firanta da shugaban kwamitin 'yan nijar a kasar amurka sai duma ga fasar nasa Abin da ya fi amfaninmu a nan da muke zaune kasashen waje shine a sauƙaƙa mana waɗansu abubuwa da zai sa mu zuba jari ga ƙasarmu. A lissafa a yi tsari. Muna da yawan jama'a da suke nan a yau sun gaji bayan shekara biyar talatin arba'in da aiki. Suna buƙatar gwamnati ta duba ya za ta iya wani tsari ga jama'a 'yan Nijar da ke zaune ƙasashen waje. Saboda muna da da yawan ɗalibai wasu a nan ma aka haife su sun yi karatu suna da diploma ana buƙatar soma gida su ba da su ga abin da suke da shi sannan muna buƙatar 'yan nijar da muke nan amerika da ƙasashen turai mu samu wakilci a majalisar ba wai kullum afirka ce ba za ta wakilce mu a majalisa muna tambayar abubuwa da yawa kuma ina matuƙar gamsuwa Furojen kirkira sabbin sauye dijital domin manoma da makiyaya ƙasar Nijar wanda ake ce ma idan wanda SNB ta shimfiɗa domin baiwa manoma da makiyaya damar samun juriya da kuma karkata kan wani mandamalin na'urar dijital mai ba da taimakawar samun labari wato kumi ya kawo wannan salon. Nafisa Adamu ta firanta da Muhammadu Ango Abarshi, kardinatan Projen Idan, gazubin firanta su. wa'anne ne labarun da za a iya samu idan aka kira wannan lambar duka abin da ya shafi labaruka da ba da shawarwari abubuwan da suka shafi noma da kiyo manomi ko makiyayi suna iya kiran wannan da saba'in namba bakwai. kuma za su iya samun amsa a wannan cibiya ta kira misali mutumin da ya samu sabon irin shuka zai tambayi shawarwari ya ake amfani da shi ko kuma ya ake noman rani wani iri ya ake yaƙi da cututtuka idan a ɓangaren kiyo ne ya mutum zai zaɓi kalar dabbar da yake son ya yi kiyo ya ake kare dabbobi har zuwa ya mutum zai sayar da dabbarsa a kasuwa ina zai kai ya sayar duka waɗannan labaruka ne da manomi ko makiyayi suke bukata domin sarrafawa da sayarwa kafin mu saka wannan cibiyar kira sai da muka yi tanadin jadawalin bukatoci gaskiya a cikin ƙauyuka mun ci karo da manoma da makiyaya a cikin waɗannan yankuna a jihohi uku mun yi musu tambayoyi wani bukatoci ne suke da su a fannin samun labarurka ya suke fatan mu kawo musu labarurka da sauransu waɗanne irin abubuwa ne suke fatan samun labarurka a kansu shine muka ajiye a wannan cibiyar kira zuwa ranar yau wa'anne ne mahimman tambayoyin da manoma da makiyayan ke yi a mafi akasari sun fi bukatar shawarwari misali ya ake noman rogo ya ake iya kariya daga cututtukan da suke kama mangoro ya ake noma rani a yau ta hanyar waɗannan bayanai da muka samu tattarawa a wannan cibiya ta kira duka waɗansu abubuwa da ya kamata mun yi tanadin su wanda muna iya baiwa manomi ko makiyayi inda abubuwa ne waɗanda muka tsamo daga gwamnati bayanai ne da gwamnatin Nijar ta amince da su idan manoma ko makiyaya suna samun bayanai a cikin lokaci muna tunanin zai ba su damar su yi aikin su da kyau aiki ne da muke yi tare da dukkanin abokanin hulɗa na yin aiki gagarumi domin yin gangami manoma da makiyaya domin su yi amfani da wannan. masu sauraro abun da ya sauka kenan a maricen yau a madadin dukkan waɗanda su kama shi ne ya kai gari ku na kuɗan badan da arnit malam mamman gun ke muku sallama ga kuma zainabu abu ta shigo ta tar muku da labaru da harshen zabarmanci a yi saurare lafiya.